muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu waɗanda ba su da lafiya muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su lafiya dan tsarkin sunayensa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya mana maganin damuwa ta duniya da ta lahira domin tsarkin sunayensa muna dai magana a cikin wannan littafi in ba manta ba da ke magana akan su'ul khuluq mazahiruhu asbabuhu ilajuhu wannan muna akan fasali na uku wanda yake magana umurun ta ta'allaqu bil akhlaqi wasu al'amura da suke da alaka da halaye to amma muna magana akan mudarati wal mudahana wanda aka yi maganar Mudarati shi muke magana akan shi ne lallashi ta yadda mutum zai samu ya lallashi mutum ta yadda za a tafi tare ko kuma ta yadda za a kubuta daga sharrinsa nan ba ta hudu muke ciki yau ko minal mudarati an talqa za yadin batisha ay fatamnahu ay jabinan taliqan ay wata tatajannabu fi hadithika ma la kunu lahu atharun fi nafsihi illa an yathira alqasdu ay ila udhnayhi yace yana daga cikin mudarati yana daga cikin dabara da hanya ta lallashi an talqa za yadin batisha ka haɗu da mutumin da yake da damƙan mutane wato yana jima mutane a lokacin da ka haɗu da shi fatam nahahu ay jabinan taliqan sai ka bashi fuska a sake wanda dama shi yana neman ya illanta ka sai kuma ka haɗu da shi ka gintsa fuska kaga kenan ka nuna akwai faɗa tare da shi a lokacin da yake ɗaukewa sai kai ka nuna kai ba wannan ne a gaban ka ba wata tajannab fi hadithika sannan kuma in za ka yi magana da shi duka abin da za ka tattauna da shi ka nisanci ma la yakunu lahu athnun ma la yakunu lahu atharun fi nafsihi illa an yathira alqasdu ila udhnai abin da zai zama in za ka yi magana ya zama duk abin da za ka faɗi to ba zai tasiri a cikin zuciyar shi ba kar ka faɗi wani abu da zai masa zafi sai dai abin da ya zama ba da gangan ka sani ba ya je kunnen shi ko ba yi niyya ba ya zama na wani abu magana iya maganganun da za ka yi domin wani lokaci ku lura bajinta tana da amfani a wani wuri a wani wurin kuma rashin ka nuna ba bajinta shi ya fi amfani saboda lokacin da kake da bajinta kana iya ka faɗi wasu maganganu a ilmantar da wasu mutanen wataƙila har cikin waɗanda kake ilmantarwa wata rana ma su taso su canza wannan abin da kake tunanin ka canza to sai kai gaugawa kuma kai mai basiran da bajinta sai aka datse ka to kaga sauran da ka bari baya kuma ba wanda ya kamo ka to daga na ya za an yi asara an gane magana sau da haka nasara a hannun Allah take subhanahu wataala kada mutum ya ɗauki wani abu ya sa ma ran shi shi cewa dole ne sai an fara da shi kuma sai an ci nasara da shi wannan ba shi ne hadaf ba a'a ya zama dai an fara da kai akwai tubalinka a cikin inda aka fara to koyaushe za a ci nasara kuma ka tafi ka bar shi kawai a ci nasarar ne kai dai ba dai kana cikin sada aka fara ba har ƙarshe insha Allah kana ci! to me matsala maimakon a datsa aikin ya zama na abin da aka yin kun rusa da kun yi tubalin yanzu an an cire tubalin an wurgas ba gara ka ba tubalin ya zama runha ba kai ka tafi ka haka ne mun sako haka ake yi kun gani na sha gaya muku nan mun je wata rana ziyara wani wuri muna magana nake cewa wato mutum idan ya kafa wani abu yana tunanin cewa sai ya ci nasara sai an ci nasara da shi ko kuma yana tunanin bayan shi ya za a yi wannan duka matsala ce na da damun mutum saboda daga cikin abin da makaranta na madrasatul du'a na farko idan aka samu shu'urun bil ya'si yana sa tafiya ba za ta yi ba ya'si shine mutum ya ɗebe tsammani ba za ci nasara ba sannan attafa'ul kuma idan yayi yawa kuma sannan a kanka to shi ma ba za ci nasara ba ya'su ka ɗebe tsammanin ba za ci nasara ba fa'alu mai yawa shine kai tunanin da kai za a ci nasaran dole to kaga shi ma za a iya samun abin a samu a samu ba abin nan ba ku duba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina maimaita maganar nan miraran wa lokacin da yayi da'awa a makka sai da ya shekara goma sha uku ana fama da kafiran makka ba karamin fama aka yi ba duk wanda ya karanta tarihi ko da nurul yaqin kadai mutum ya karanta ya ga irin yadda annabi sallallahu alaihi wa ya fama da kafiran makka to abun ba kadan bane balle kuma in mutum ya faɗaɗa annabi annabi bai taba yin ya'asu ba sai ya nuna ma mutane ku dai hakuri haƙuri sai su taso su ce ai yanzu ya kamata a yi kaza ya ce a ku yi haƙuri lokacin abin bai yi ba har ma ya kwatanta musu da wasu annabawan ya ce an yi fa mutanen da suka bi wani annabi wannan shi annabin nan alaihi salatu wassalam zai ce saboda an bi shi wani za a zo a tona rami a rufe shi a sa zarto ai ta yanka shi sai an yanka shi wannan bangaren ya faɗi nan wannan bangaren ya faɗi nan ya ce saboda haka ku yi haƙuri za a ci nasara amma ba dole sai an ci nasarar nan yanzu ba daga baya an ci nasarar ko ba ci nasarar ba lokacin da aka zo fatahu makka sai da ya kai ga waɗanda ke gallaza masu nan wasu suka fita da gudu suka haye duwatsu domin suna ganin yau ba yadda za su ba ci nasara ba wanda ya fita daga makka a ɓoye yau gashi ya fito wannan mu'azzaran mu'azzazan ya taho gashi nan ana faɗi kuma aka zo har cikin makkan nan aka shiga ka'aba inda ake sai su akwai gumaka sama da ɗari uku da sittin yau ya shiga yana sa sanda yana zungure su yana ja alhaq wa zaqal batil innal batil kana zahuqan kuma ba wanda ya magana a wancan lokacin mutum ya tasawurin za a zo a taɓa wani gunki guda ɗaya a cikin ka'aba kafiran makka ba su yi magana ba duk wanda ya faɗi wannan magana sai an ce mai yayi ƙarya a lokacin amma da lokaci yayi sai gashi ya zo da sanda yana zungure suna sun ma gudu to waɗanda kenan kuma sun sun koyar da kansu mun munakisi na rosa sun sun koyar da kai ya fita maka ba guzuri sai da aka nemo abun hawa sannan abun da za a ci ma wahala aka samu abun da za a ci ma abun da za a ɗaura bakin ma na abun nan ya gagara sai gashi yanzu ya dawo ya nemi mutane kyauta da raƙuma ɗari ɗari ma Ba jin komi ba ci nasara ba shekara goma sha uku aka wancan faman ya tafi madina ya je ya shekara goma aka kafa komi a hakam nan aka saukar da hukunce-hukunce da komi da aka fara duk wani wanda aka ce hukunci hukunci a can aka fara zartar da shi amma sai da ya gama aikin nan shekara ashirin da uku ya gama ana gab da zai bar duniya sai musailama ya fito zai rusa wannan aikin na shekara ashirin da uku kun ga hadarin abu shekara aikin ashirin shekara ashirin da uku shi gashi ya fito yanzu domin rusa ta farko fa ta shi ma annabi ne aiko shi akai hadda sura hadda qur'ani yana ta an bashi hadda suratul fil shi ma yazo da tashi tashi ta abin nan yana ba da misali shi ma da ita amma dan a gane a nuna mana addinin nan na Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana sane amma bai daga hannu yayi qiyamul layli yayi ta roƙon Allah yana cewa ya Allah ka ƙara man kwanaki dan kada mutumin nan ya bata aiki na ni in gama gyaran shi addinin nan na Allah ne saboda haka in lokacin tafiyar shi yayi ya tafi Allah shi zai riƙe addinin shi shi zai kai shi inda yake so bai roƙi Allah ce a ƙara mai kwanaki ba saboda ya kashe matsalar musailama amma da ya dogara ga Allah addinin nan na Allah ne sai ya tafi kuma aka bar dakarun da su kuma suka zo suka yi gaje-gaje da musailama saboda musailama fa niyyar shi sai ya babbake duk abin da annabi ya kafa sallallahu alaihi wasallam domin tun sahabban kansu so yake duk wanda suke ma kusa da annabi almajiran nan sai ya karar da su ya kakkabe su gaba ɗaya kakkabe komi ya sabon shiri nashi amma da yake abin nan na Allah ne bai yi ba ba ba shi dama ba Allah ya maganin shi ta hannun waɗannan dakarun bayan Allah dan haka wannan zai koya wa mutum cewa kai dai kawai kai saboda Allah abun nan inda ya kai ya tsaya nan in ya tsaya daga nan haka Allah in ya ci gaba so kake ya ci gaba almuhimmu da mu aka fara ba dole sai da mu aka gama ba almuhimmu yadda muka kafa muna cewa abun nan fatan mu ya zama na kirki to a dora shi a na kirkin kada a bata ko zuwa aka aka ga abun ba mu daidai ba a gyara inda muka yi ba daidai din ba ci gaba da tafiya shikenan in gini ne in wani abu ne aka ce wannan ginin nan misali nake baku da za a ce bai abun nan ba to a ƙara jonawa daga jiki a ƙara in an ce yayi kaɗan sai mu ce to an taimake mu a haɗe da nan mana a haɗe a yi wani ginin ya haɗe can ba shikenan ba ba dai an jona da namu ba in abun nan ne a ƙara ta can in ma me za a ƙara ba dai ga asalin ba a yi ta tafiya a haka nan wanda suka zo suka yi yawa in sun yawa su ƙara in ma suka ga design din bai masu kyau ba su babballe su gyara amma dai tushen asalin nan ba muna nan ba shikenan ba dole sai an ci nasara ba lokacin ka an gama to ai ba so kake ma abun ya tsaya ba ran nan mun shiga mun shiga wata ta wasu sun zo na mancen da suka haɗu da ni da 'ya'yansu mata ne suka zo suka roƙe ni suka ce dan Allah so suke in masu addu'a Allah ya sa ayansu su zama kamar ni nace abu dan bai daɗi ba nace ni so nake su bi ni ai dan ba ci gaba ba kenan nace waɗannan yayan ni so nake su bi ni ma ba so nake su zama kamar ni ba da Allah ni addan da nake Allah ya sa su fi ba su zama kamar ni ba haka malaman mu suka koya mana tuntuni ba wani malamin da tuntuni can a tarbiyyar da aka koyar da bai son ɗalibin shi zo ya wuce shi su ɗaliban ne ke gaugawa kawai amma tunaninka yau ka kafa wani abu an fara tafiya to ɗalibin ka ya zo ya fitar da sababbin hanyoyin da ma kai baka san su ba a ci gaba da tafiya a wuce ka a wuce inda ka tsaya amma dai asalin wannan tushen nan ana ta jan shi yana ta tafiya shikenan in an yaka an ci nasara kai dama kana da shekaru da yawa to in yi haƙuri shekarun nan ko ka so ko baka so ba za su ƙare naka wataƙila su riga na shi dai dole su riga ko ba su riga na wani ba sai sun riga na wani ciki to yanzu tunda sun kare zo ka hau shi yasa in ka kai wani wuri zaka ga ma an baka makaranta za a zo a ce to yanzu an san shekarunka zaka koma makaranta ne ka ƙara zuwa abin nan ba in an zo sai dai a ce maka kawo ɗalibinka saboda ya je a koya mai abin da kai baka sani ba shi yanzu ya ɗora daga inda ka tsaya me matsala daga nan ɗalibinka ya zama wani abu to me matsala ya ɗora daga inda ka tsaya an ci gaba to me matsala ya fito to wannan su ne abin da ake kallo dan haka mutum kada ya wani gaugawa kawai abin nan babban abin da ake nema kawai ikhlasi saboda wa kai wa ya saka shikenan akan koyarwar wa ake tafiya ko akan koyarwar nan ana tafiya in dai an ce an kan koyarwa ake an gano kai kuskure sai a ce to kai kuskure koyarwar nan ba haka tace ba dan haka me kake so ai ai daidai in ma kana nan ka gani kai ma aka ce ma wannan koyarwar da muka ce muna bi na an yi kuskure to ya ne daidai ga daidai mu bi daidai shikenan kun gane jama'a so da aka kada mutum ya je yan yana gani abu in ka samu inda za ka yi tasirin nan ka bi a hankali ƙarshen ta kai tasiri mai amfani to wannan dai shine abin da ake yi wa hadha mahmal qawl abi darda wannan shine maganan da abu darda yayi radiyallahu anhu yace inna lanankashiru fi wujuhi aqwamin wa inna qulubana latal'anuhum yace mu mukan haɗu da wasu mutane mu riƙa yin dariyar yaƙe ɗan Borno yi mana dariyar yaƙe mu gani na dariyar yaƙe shi ne ake so ka gane ta in baka iya ba kuma ka yi na ba dalili ba eh shi ne a yi sa a yi ce sa ka ce kai ta yaƙi wai na wani zane ne kai baka ba za abin da aka ce ba ko me aka ce to to kaji yayi ta kai ya take to ya dare ya ke take eh an yi ta babu niyya ko eh eh eh eh kaji kaji dan murnu kaji ta an yi ta ba na kayi fushi eh eh wa kayi ta wani ya kayi fushi kenan shine dariyar da kana yi ba da niyya kai ba dan kawai kana kamar yadda yace ayi ba da niyya ba amma yi kake dan a zauna lafiya abun bai baka dariya ba abun da aka yi haushi ma ya baka amma sai kai dariya kawai te kai murmushin da kan ana ganin abun nan ne kai ba da gaske kake ba amma shi abun da ke zuciya na zuciya amma ana ganin kaman kana dariya ta baka na baka kenan ta zuci na zuci to kaga kaga abun nan ne to shine yake cewa muna zuwa gaban wasu mutanen sai mu riƙe masu dariya ta yaƙe wanda ba mu niyya ba ba kaman kai da yawa bane shine abin nan din ba a'a mu masu dariya da a fuska ne kawai muke dariya a zuciyarmu muna la'antar su mun san halin su bai da kyau amma saboda sharrin su saboda illa da za su yi mutane sai a zauna da su a haka wa fi hadha al-atharu shahidun ala anna tabassuma fi wajhi az-zalimi ittiqa ba'sihi darbun min al-mudarati saboda haka sai aka ce to nan abin da ake nufi wato ka yi murmushi a zuciya azzalumi kana kallon shi kana murmushi ittiqa basihi saboda tsoron sharrinsa kada ya zo ya illanta ka darbun minal mudarat wani nau'i ne na lumfa na abin nan na lallashi wala ya ta'addahu ila an yakuna mudahana kuma ba zai tsallaka kakka tsallaka ya koma mudahana ka dai yi kaɗan kada ka koma tare komi da komi ka ce har ya fahimci kuma tare kuke gaba ɗaya a'a ka dai tsaya iya nan قال محمد بن أبي الفضل قلت لأبي لما نجلس إلى فلان وقد أر... لما najlisu ila fulan wa yace me yasa muke zama wurin wane bayan ka san yadda yake kiyayya da mu baya son ka muna zama wurin shi qala akhbi ai wannan akhbi naran akhbi udaran ay naran wa an wujjil ya ce abin da ya sa nike zama kusa da shi akhbi unaran ina kashe wuta ne kamar yanzu misali ina ina kashe wutar gaba ne wa qad wa aqdahu an wuddin ina kunno soyayya wannan zai sa idan ya gani shi ma wata rana ya ga kamar son shi nike kamar na ɗauka yana so na kuma mutane su ma suka fahimci da nike mai kamar yana so na da gaske lokacin da zai mai illa mutane za su ce aiko dai ba haka shi ya ɗauke ka ba ko kuma mun ɗauka ma ba haka ba ne ai mun ɗauka da kai da shi kuna ƙaunar juna sai ya ji sauƙin wannan gaban yana daga cikin mudarati lokacin da kake ciyar da ko ka shayar ko kai kyauta da wanda ka san baya son ka idan ka riƙe mai wannan sai ya rage kaifin muguntan nan tashi ko kuma ya da wata rana ya fito ko wa qala al-mujah wannan muhajir ibnu abdullah wa inni la aqsal mar'u min ghairi bughdatin wa adna aqal baghda minni ala amadin liyuhditha wuddan ba'da in aw ara ay lahu masra'an yurdi bihi Allahu man yurdi yace wa inni la aqsal mar'u ay min ghairi bughdatin yace ni nikan nisanci mutum ba tare da ina jin haushin shi ba nikan koma nesa da mutum amma ba tare da naji haushinsa ba ba wai dan ina kin shi bane nikan koma nesa nesa da wani ba dan ina kin shi ba wa adna akhan akhal baghda'i minni ala amadin kuma wani lokaci sai in matso da dan uwa na kusa kusa wanda na san baya so na da gangan ina sane na san baya so na na jawo shi kusa ne saboda sharrin sa li yuhdisa wuddan ba da bagda'in dan saboda in samu wata ƙauna bayan ƙiyayya saboda haka sai ta zo aw ara lahu masra'an ko kuma ina nan saboda muguntar shi har in gano wurin da zan kada shi in ci dunin shi ta na yi hausa in ka ci dunin mutum ai da wuya bai je ƙasa ba eh dan ne menene dunu kokowa a da kaji an ce saboda mai kokowa malam sani ina ne dunu an ce an ci dunun mutum na aka kama ya aka yi eh ban ji ba kai mashi shiga sauri shiga sauri shiga daga kai mashi shiga sauri ka ci duniya shi kenan na eh to ka kusa din gaskiya amma dai ai akwai inda ka rike mai inda ba zai iya ba zai ɓaci ba shi yake magana wanda ka riga ka damƙo shi kai ka riga ka damƙe shi ka haɗa gaba ko ka rike mai ugu ta baya ka kama ka damƙe yadda duk inda zai juya bai ba yadda zai da kai to ka ci dunu da kai matsa da ya matsa sai ka daga shi yasa kake ganin security su in suka tashi dunu suke cima mutum amma da wayo idan suka tashi sai su riko kafa sai su riko wandan shi ta baya to da ya motsa sai su daga su ja sai sai daga kafa sai ga suna tafiya haka to in ba diddige bai iya gudu na daga diddigen mutum sama baya taba kasa to bai iya gudu na to shi yasa suke rike nan saboda da ka zo gudu da ka zo da ya ji sun zai gudu sai su ja da sun ja to sun daga diddige sama to shikenan zai tsaya ya san bayan da zaya mhm na to ka gani to shine nan sai ya ce nikan nisan ta in yi nesa da wani ba dan akwai gaba ba nikan matso da wani kuma kusa na san mugu ne da gangan ya ce mi saboda ko dai soyayya ta faru ta dalilin wannan ya je na so na ko kuma ni saboda in gano inda zan kwantar da shi makwantar shi ya ayar ara masri'an yurdi bihi Allah inda Allah zai jefa shi ay man yurdi inda Allah ke sa wanda ya halaka sai in gano wurin daga nan shikenan ka ka san makwantar shi ka huta wa qala aqal bin shabba kuntu radifa abi ce, wata rana babana ya goya ni akan dabba shine radif wato kama ana kan dabba sai a goya mutum baya فلقيه jarir على بغل fahayahu اي abi والتفه sai jarir ya haɗu da shi shi kuma yana kan wani alfadari sai ya gaishe shi kuma ya masa magana mai daɗi falamma madha qultu abada ma qala lana ma qala bayan yayi mana abin da ya mana sai kuma mu gaishe shi kamar irin wannan gaisuwan qala abi afu wasi'u jurhi yace to kana so ne in fada da rauni na rauni na ya ƙara faɗi inda zai samu ya rika caka zai ƙara mana ya fi wanda ya mana da illar da ya mana yanzu ya yi kamar kai ne yanzu misali ka ji wani ɗan adawa kawai ya ji ya yi maka maganganu ya tattaɓa mutuncinka ya tattaɓa da mai raddi to a cikin nan za ka ƙara faɗin wasu maganganun da zai ƙara zugo shi ko kuma ka ƙara ba da wani sirrin da ta cikin maganganu sai samu dama amma da shiru kai kai banza da shi ta kawai ka yi magani shi daga wannan wani lokaci mutane masu hankali ma in suka ji sai su ce to ai ma kaddara ma waɗannan maganganun da ya faɗi ma gaskiya ne amma shi dai ba ya yi shiru ya yi banza da shi ba wannan shirun da ya fi masa daraja a galabiyan masu hankali ba su cika cewa ka mai da raddi ba ga wanda ke ma suka musamman lokacin da adawa ta taso kusa da kuka faɗa sai su ce kai ja bakin ka kai shiru to lokacin da kai shirun nan ka fi daraja wurin su ka fi kima ya fito ko so da shi sai ya ce to yanzu muka muka ba mu yi haka da shi ba ai kamar mun faɗaɗa raunin da zai mana ne mu ƙara masa abun nan ba ya fito ko to haka ake yi wa min al mudarati at-talattufu fil idari itidari yana daga cikin mudarati tausasawa idan mutum ya kawo maka wato wato hanzari kada ka matsa idan mutum yana kawo ma hanzari yana cewa ga dalilin da yasa bai yi kaza ba da kakkai ta bi sai ka kure shi kawai in ya kawo hanzari ko ka gamsu da hanzarin ko ba gamsu da shi ba ka gano wani abun ga ta nan zahiri ce ya maka ƙarya ce kawai in ka ji kawai magana kalma ɗaya kalma biyu kawai ka kyale shi ka ce shi kenan ba wani abu kawai ka rubuta shi وذلك أن يكون الرجل على حالة تقتدي صرفه عن بغية أو عمل وتعرف أن في الاعتذار له بهذا الحال ما يثير في نفسه ألما كمان مثالي متن ليفي ده ليفي yayi laifin da wataƙila ta dalilin wannan ya kamata ka hana shi abin da yake nema ko ko yana wani aiki ma aka kore daga aikin kai ka sani wa ta'rifu anna fil itizari lahu bi wannan bi hadha al hal ma yuthiru fi nafsi alaman amma kuma sai ka gano in ka ba shi hanzari shi ma zai koma ya rika cewa ka amma fa ni da kaina na tabbatar wane wallahi uzurin nan da na bashi ni na san bai uzurtu ba ka gane ko mutum ya zo ya yi ma ƙarya ko ya yi wani laifi sai ya kawo maka wani hanzari kai kuma ka gane ba daidai ba ne abin da ya faɗi ɗin ƙarya ne maganan da ya yi amma duk da haka kana sane sai ka ba shi uzuri saboda shi da kanshi ya je ya tunani ya gano abin nan da ya yi ya san ba daidai ba ne to wannan zai mai tasiri sosai a rayuwar shi ya ji bai ji daɗi ba to ya fi kyau ka bi shi a haka da ka bayyana komi ka nuna ba abun nan ba ne saboda haka sai ka sai ka kyale shi fa ta'ridu an dhikri ma yu'limu sai ka da kai daga abin da zai yi din nan wa tadhkuru lahu wajhan ghayrahu sai ka ambato mashi wani fuskan mimma huwa waqi'un fihi wanda yake yana da shi a ciki hatta la tajma'u lahu bainal irman ay min bughyatihi wa ilamihi mimma la yuhibbu an ya'tadhira lahu bihi ko kuma wanda zai sa kai ka gano abin da ya sa misali mutum ya ce maka kamar misali misali inda na gaya maku cewa wata rana wani da aka zo aka je ana so a nemi taimako wurin wani wani mutum shikenan aka je aka ce so ake a sai malam wane wurin zama sai aka rubuta takarda a wurin wani da aka san cewa mutum ne mai alheri an san shi da kirki aka samu gida malan gida a lokacin nan miliyan biyar da aka tashi rubutawa sai aka rage ziro ba rubuta ziro cikakke ba aka rubuta dubu ɗari biyar da aka kai mai takarda shi mutumin nan ya gani ya ce ka amma gida a wannan lokacin gida dubu ɗari biyar yana jin amma dai tun abin da suka rubuto kenan sai ya naɗa takardar nan ya je ya ɗauko dubu ɗari biyar ɗin nan ya naɗe da takardar bai riƙe takardar ba ma ballanta su tunanin sun rubuta daidai sai ya naɗa takardar nan da dubu ɗari biyar ɗinsu kawai sai ya maida masu aka je aka ce alhaji ya bada kuɗin nan duka yadda aka bada takarda alhaji ya bada kuɗi aka je aka buɗe kuɗi aka ga dubu ɗari biyar aka ce a'a ai dubu ɗari biyar aka bada abun miliyan biyar kuma ya bada dubu ɗari biyar an ce kuma ya bada kuɗin nan duka sai wani mai hankali ya ce a duba takarda a ga menene aka duba takarda aka ga dubu ɗari biyar aka rubuta aka ce to ga abin da aka rubuta shi ya rubuto shi ya bayar daga nan aka ce inna lillahi to yanzu ya za a aka ce mm, in ba za a koma wurin shi ba dan gaskiyan magana aka koma wurin shi ba zai ji daɗi ba zai zai abin nan din nan sau da haka sai aka ce yanzu sai dai a can ai hakuri a je a gaba da neman taimako sai aka ce to ai kuma ya ji ana neman taimako kuma bayan an ce ba da abun nan kuma abun nan ne matsala ne sai aka ce to gaskiyan magana yanzu kam sai dai a naɗa wasu je su gaya mai abun nan dai an yi kuskure da suka ce ba za su iya ba gaskiya ba za su iya ba kaga shi ya sani amma lokacin nan kawai sai ya sai ya kyale su ya kyale wannan abun ya tafi a haka saboda wannan da yanzu ce masu yayi amma ya aka yi me yasa za ku ce shi bai yarda cewa gida ya zama ɗari ba sai su gyara ba amma wannan yanzu shi ya fi masa ɗari ko wancan gyaran to da haka daga nan suka ce to to amma daga nan fa shugaban ne ya dawo ya ce kun ga illar dama lokacin su ne dama rigima aka yi da su a lokacin cewa sun ce boko haram ne kada a yi boko to da haka shi kuma wanda ya fara cewa haka shi aka kora daga wurin shi mai gidan ya ce to ai mu boko muka yi ɗan boko ne mu komi gaba da baya ma shi kanshi masallacin ma ɗan boko to da haka a kore aka ce an kore shi ne aka ce a je a nemi taimako a boye can to shine shugaban da aka dawo ce to kaga illa ta farko ma mu za ta fara caka za ta fara yi mawa tunda an ce illan bogo to yanzu illan bogo ne tun yanzu an zo za a rubuta miliyan biyar an rubuta dubu ɗari biyar da akwai an duba boko da ɗan boko yana na ya duba sosai a ya san yadda ake rubuta miliyan biyar kun gane magana to amma na abin da muke so akwai abin da zaka iya ka gano to in ka nuna baka ganan ba kai ma mutum rangwame a wannan lokacin raɗaɗin da zai ji shi daga baya sai ya fi muni akan wanda kai ba koyaushe ne mutum ya maka magana ba za ka maida mai wani in ka kyale shi sadda ya ma maganganu ba karama ba ya fi jin raɗaɗi mata na daga cikin wannan yanzu mace da za ta yi fushi ta zanna ta dinga zazzaga maganganu in kai shuru to sadda za a yi shirun nan kai baka ce komai ba ta ya fi mata ban haushi fiye da ka tana magana kana magana in ta zo kawai lokaci ta ce wato ya ma daukan maukaciya kawai ina ta haɗi ne ke ta haushi shi kawai ya baza ta ce tab amma wannan ya ya ta ce wato da ne ba irin maganganun ban amma in ke da ke can kin ce tak to ya ce wato sai ya ɗaukan ni ce mahaukaciyar kariya ina ta haushi to da kai ma kai haushin fa kare da kariya suna haushi to amma da kai shuru ba na? eh to to amma ba tafi ba da maslaha ba to in dai ɗabi'an mace ce in dai za ta yi ta magana kai shuru to ka ci rabin yakin nan amma kaga in kana magana musamman ma ita ta faro magana ko ita ɗin ce kake mafaɗa ko kake wani abu kana ta magana kana ta magana in ka kai wani wurin tsaya nan tun bata fara magana ba in ta fara mai da martani to fa abin zai mugun ɓaci ne saboda lokacin da ka fara ka zage ta ka ce kaza ka ce kaza ta yi shuru in ka ci gaba za ta ce to in fa ka ci gaba da zagin iyaye na wallahi ni ma iyaye ba su fi iyaye ba an fara samun matsala ko ba samu ba to in ka ci gaba da zagin ta me za ta daga nan in ba ta rama kai tsaye ba ta ce ba dai ni ba da yawa daga nan in ka ce ya iska ta ce suna da yawa to daga nan sai yaya kaga daga nan abu ya ɓaci so kowane abu ka ɗaukai daidai inda ya kai kakka wuce wuri in kana ta mata faɗa kana ta mata faɗa ta yi shuru bata ce komi ba to ka kyale ta haka nan kada sai ka kai bango in ka kai bangon nan ka kure ta za ta fara ramawa ne daga sadda ka fara zaginta tana ramawa to wata ran zaka buge ta kuma in kai bugun wata ran za ta shi ma bugun in ka ci gaba za ta rama ita ce wallahi ita ma za ta kwaci kanta dan zaka yi mata illa in ta ga wani makami daga nan ta dauko to ka akai haka kawai abu ya ɓaci akwai yadda za a bi a yi maslaha in ba za a yi maslahan nan ba a datse shi shikenan ya fi sauki wannan shine abin nan ɗinsu to don haka waɗannan shine abin da ake cewa da wajen bada uzuri in ka tsaya ka gani ba komi bane sai ka bi shi ma nau'i ne na lallaci hatta la tajma'u lahu bainal hir ta yadda ba za ka haramta mai wani abun nan ba kamar yanzu misali mutum ne ya zo ya abun nan ɗinka na taɓa baku labarin nan wata rana nake ce muku kamar mutum ne a ce maka kawai ya yi ma ƙarya kamar yanzu ɗalibi wani lokaci ɗalibai su yi ma iyayensu ƙarya abu ne sananne suka je suka yi ƙarya suka ce kaza kaza kaza kaza kaza za a sai kaza za a sai kaza lokacin da suke ma ƙaryan nan wata rana ba sa sanin ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi su dai kawai suna faɗin abin nan ɗinsu to wani idan ya yi ma ƙarya sai ga ka ɗauko kuɗin ka bashi har sai ya yi nadama dama ƙaryar babba ya yi ta wuce wadda ya ci da yawa ko to da ya yi ma ƙaryar ka gane ƙarama ce ya yi kai sauri ka bashi tun bai tunanin wani wata babba ba ya fi ma sauƙi akan ka ce sai gobe da in ka ce sai gobe ya ji zai samu na'am ba sai ƙaro ba to yanzu yanzu kawai ka ce ka ce nawa ne ya ce naira ɗari biyar ka ce gata sai ga kawai ta fito babu wani abu kai ka san ba da gaske bane amma mai kai ka tare ya ce ma dubu biyar na an yi maganin shi ko to so saboda ka ba kowa ba ne kake maganin sharin shi ta gaba ɗaya ta ka hana shi sai dai kai ta yadda ka rage abin zafi ka rage mashi tsanani Ka ga lokacin Umar ɗan khattabi radiyallahu an mun karanta wannan kisan wani da ya tashi kawai ya san cewa ƙanwa Umar ta musulunta ta dalilin mijinta sun musulunta duka sun riga Umar musulunta shikenan sai ya ji Umar ya zo ya zaro takobin shi kawai yana cewa shi sai ya je gaban manzon Allah yau sai dai a yadda za a yi kawai gaba ɗaya shi sai ya rusa wannan taron a gidan da ake taruwan nan ya ce shi can ya nufa shi kuma mutumin nan ya gamu da Umar a fusace ya zara takobi ina zai nufa ya ce canza inda ake inda ake inda annabi yake sallallahu alaihi wasallam mutumin nan ya rasa yadda zai yi ya tara Umar shi dai ba zai iya tara Umar gaba da gaba ba ko ba makami a hannun shi balle ma da makami a hannun shi kawai ya rasa yadda kana faɗa a gidansu bai maganin shi ba kuma sai ya je magani a wani wuri ya ce a gidan gida? ya ce kai baka san kanwanka ba dama ita musulma bace da ita da mijinta ya ce a gidansu ya ce wannan abu labari ko shakka babu kaga sai ya tare shi daga zuwa wajen manzon Allah dan illar da zai yi a can tafi muni akan nan wurin sai ya kado shi gidansu ya ko dawo mijin nan yana jin takun nan na Umar ya gano Umar ne ya nuho gidan nan kuma abu nan ne yana sallah ya shigo gidan nan ya zo ba irin abin da bai masu ba amma dalilin wannan kuma saboda shi kuma yana da manufa mai kyau dalilin na Umar ya musulunta dalilin zuwa gidan bai ma tafi can ya musulunta amma lokacin nan kaga ai ya san duka sharri guda biyu ne to ya tare wannan zai sa mashi ya ji sauki na damuwa kun gane wannan lallashi to shi ma haka ake so to bari in ƙara maku wanda ake ciki yanzu Wannan na lura da shi yanzu ana sanyi haka ne ko in kana so ka zauna da mutane lafiya lau ka kalli abin da suka fi so a lokacin sanyin nan a yi shi ko da kai ba za ka ji daɗi ba don kai za ka iya maganin naka amma ba ka iya maganin na sauran misali yanzu ana iya zuwa yanzu a wani wuri kamar nan wurin yanzu a sanyin nan da asuba na gani a wani wuri sai a kulle masallacin nan gaba ɗaya babu wurin shan iska saboda an ga ana jin sanyi to da Allah yanzu mutanen nan in muka taru nan gaba daya a kulle winduna gaba daya shi yafi koka kawo window buɗe dan saboda akwai sanyi now a bari a buɗe shi yafi kaga mutanen nan yanzu muka taru aka ce za a yi sallah da asuba misali saboda akwai sanyi aka kukkulla windunan nan gaba daya wanda za su cutu suna da yawa ya fi cutuwar da za a yi saboda sanyin a kan wannan rashin iskan da za a samu domin wani sai ya ji kamar ya suke saboda babu iska babu babu babu magana iska to a lokacin in kai ne mai jin sanyi da yawa tunda ana sanyi ka nemi rigar sanyi ka sa kakka zo ka tara an buɗe winduna ko an rufe an buɗe kofa ka zo ka daddatse su mutane na ciki saboda wai kai kana jin sanyi to ba za ka samu mutane za su ji haushinka kun gane magana me ya kamata kai tunda kana jin sanyi sosai sai ka sanyo riga sanyi sai zaka zo masallacin nan saboda kai ka san jin sanyin ka watakila ya wuce na mutane amma ka zo ka tara an kunna fanka mutane sun cika haka koko an an rirife an bubbuɗe winduna kai kuma ka zo ka rirife su to gaskiyar magana ba za a ji daɗi ba to haka kuma aka samu akasi duk an rirife windunan nan sai ka zo ka buɗe su to wasu sai sun ji haushi amma kaga ba shine maslaha ba maslaha shine a wayan ma mutane da kai a nuna masu ya jama'a idan aka samu dar wannan darar ne wannan darar ne guda biyu ba makawa sai an yi ɗaya to a kalli wanda ya fi sauƙi a ciki tunda ba makawa sai an yi shine irtikabu kafu darrain wajib so sannan maslahohi masu kansu na maslaha idan suka haɗu wannan maslaha ce wannan maslaha ce sai a nemi wace ce tafi maslaha to a wannan lokacin sai a tattauna da mutane kamar yadda ne muku maganar nan yanzu jama'a mu zo wurin nan yana cike mu kulle duka wunduna ba kofa ba window duka a rufe shi yafi koko ba shi yafi ba zaka ga mutane da yawa sun ce ba shi yafi ba to shikenan jama'a waɗanda suke ganin ba shi yafin nan ba su su rika yin haƙuri in za su zo su rika zuwa da rigar sanyi amma ba za mu rika kulla winduna ba an tara mutane sama da ɗari da wani abu a cikin wuri su abin nan ɗinsu ni na gaya muku ne saboda ni wata rana taɓa sukewa ko yau din ma ni sai da na kusa sukewa da nike baku labarin yau din inda ne sallah da aka zo na tar an kulle gabin nan gam har kofofin wurin sai ka buɗe daga waje ka shigo wannan abin bai yi ba ka tara mutane sama da ɗari ka kulle su ciki gaba ɗaya kuma sanyin nan ba fara yin wanda zai damu mutane da yawa ba to tsakani da Allah wannan abu mai daidai ba ko suna da wannan ra'ayin kuskure ne yin haka mutane da yawa su taru wuri to sai dai ko wani da an yi sallar na faka ya fita waje da gudu saboda in ma aka ballon fashin shi a kusa daukiya ba a yin haka wajen tara jama'a shi yasa ka ga yanda abin yake yanzu misali in ka tafi mamlaka ka diyo yadda wurin ke da faɗi to fa sai dai kai ka canza wuri kuma ba ma wani wurin da zaka ce window ne ko wani abu balle ka rufe ko kai wani abu kawai kai ne za ka je na in ka zauna yau baka ji daɗi ba wurin ka canza wuri in kuma ka ga gobe ka ji ba sai ka nemo magani ba amma ka zo ka ma san inda za ka taɓa abin balle ya kashe ba ruwan kawai general mutane an sani sun fi son su ji wuri muriya inda zai zama da iska wuri buɗe da fil da abun nan muriya amma dai ka kuntata wannan ko gida ne in kana da wadata kakkai kuntatacce samu ɗan wani ɗan can ka je ka yi sauran duka ba shi fili ko kuma kai fankace ce yana daga cikin ni'ima da za a ba mutum ka zama kana da mahallin zaman ka mai faɗi inda yake yana da wadata amma tsukakken wuri da gangan ka tsutsuke shi ka ce wai saboda wai kai maintaining space space to space din nawa ne ne dama in kai wannan tsukakken abun kai da kanka wata rana sai ka cika wani wuri da kaya ka rasa yadda za a yi kace kaga illan yin matsatsan wuri yanzu gashi nan kana so kai ajiya ka rasa yadda za ka yi in kana da wadata ka kai abin da za a zama abin nan ba ya fito ko shi yasa kuke ganin masallaci sai a yi shi da abin nan ba idan akwai faɗi yanzu ku kalli nan da aka yi saman nan duk wannan an yi shi ne da tunani in aka tara mutane da yawa akwai sarari a sama sosai to zaka ga zafin da mutane za su riƙa ji ba zai yawa ba aka samu iska kaɗan yana yi za ga mutane na jin walwala tun ana jin walwalan nan ya fi, amma ƙwaƙwalwa tsukewa take yi shi ya sa Allah ya ba mu ikon yin atishawa atishawa tana da matuƙar mahimmanci a rayuwarmu kamar yanzu ne abu ya cushe wuri ɗaya idan aka yi atishawa to sai a fitar da sai a fesar da abin da ya kukkulle shashakuɗe cikin abin nan ɗin nan to haka wuri yake to in kaga wannan irin abun yayi kaka kalli ra'ayinka kai kadai to kai mudarati kai hanyar lallashi ko da ba haka kake so ba kai kai yadda za a ji daɗin wannan yanayin dan saboda sai a zauna da mutane da yawa da daɗi ya fito ko ba ko ina bane ra'ayinka kawai zaka ce sai shi zaka tabbatar wata rana zaka samu matsala sosai ya dan fito ko to shine na abin da ake kallo kaga yanzu ko nan fankan nan ba wata rana kana gani ana fama da mutane ba wani zai zo ya ce shi fa bai son dole a tashi kai wani ma har tasowa zai da kanshi ya zo ya kashe an kunna sai taso ya zo ya kashe wani zai ji wasu ne sun ce to da an biye zaka ga ana ana ana dole sai dai a danna wani ko shi wani ya danna kanshi ya danna kanshi hakura to amma da a ce kowa zai rika tsayawa yana kallon abu nan radda ka fito gida ka ji akwai sanyi sai ka sanyo rigar sanyi ko ka ɗauko ta ka taho ko kuma in ka zo sai ka duba yau fa kai ɗin ba za ka dace da daidai zama kusa da fanka ba sai ka zanna wurin da babu ita kaga dan kwa masar da zaka fito daga gida kaji kai yanayin nan yau fa da dan sanyi sanyi balle yanzu shi yasa Allah ya bamu wadata sosai daidai da kayanka in ka je ka duba yanayi zai sa ka rika gane waɗanne kamata ka sa yau waɗanne ne ba kamata ka sa ba radda ka tashi ka dana kwantsa rana sai ka je ka sauko wani yadi mai zafi to zaka ji ta ta dame ka radda kuma ka taso ka ji da sanyi sai ka sa da shi ka sa wannan ko ka sa wannan dan shara shara kuma ka zo ka shiga mutane ka ce kai abin da kake so sai an yi daidai da yanayin da ka zo to kai kuskure tun da ka sa leshi kuma ka zo ka hana kuma ka nemo riga sanyi ka sanyo kun gane magana to da haka ake. shine wannan abun nan din su saboda haka hatta la tashmi'u bainal hirmani min buguyatihi wa ilab wa ilamihi kakka hada wa mutum wajen abin da ya nema da radadin abun bima la yahibbu sauri kaza kawai ka rike nan gaba ba ka san da zaka yi mu'amala da shi ba na shida minal mudarati an tukhalita nasa ko wa ya tasa naku ya ce mi naku ya ce fatusayiruhum bil khairi wa tu'ashiruhum bil ma'rufi wa tuzayiluhum bil sharri wa tufariquhum bil munkari yake cewa yana daga cikin lallashi an tukhalitan nasa kai cuɗanya da mutane fatusayirahum ay bil khairi sai ka sauƙaƙa masu wajejen alkhairi abinda kake ganin alkhairi ne zai same su sai ka zama kana tafiya tare da su wato sayira wannan ba wato sayirahum ne sai ku rika tafiya tare ta bangaren abin da ya shafi alkhairi ko ina sai kai sa hannu ku yi tare wato ashirahum bil ma'ruf kai zamantakewa da su da abin da aka sani na shari'a wato zayilahum bi shari'a amma yanzu za su yi sharri kai sai ka ki yadda ku musharaka da su ka ce gaskiya nan ni kan ba zan yi ba wato fariqahum bil munkar ka rabu da su idan za su yi abun ki ka ce gaskiya ni nan ba za ni ba ba zan raka kuri kaza ba saboda ni a fahimta ta wannan abin bai yi ba amma dai yadda za ku yi na alkhairi ku kira ni sai ku yi tare wa qad jaa fil mathal sa'ir alladhi warada min as-salafi wato ya zo a cikin wani misali wanda ake yawan buga misali da shi wanda ya zo daga magabata aka ce khalidun nasa wa zayiluhum yace ku yi cuɗanya da mutane in suna alkhairi kenan in kuma suna sharri ku kaurace masu kar bi su ku yi wannan ay ashiruhum fil amali salihah idan suna ayyuka na kirki to ku yi mu'amala da su amma fa wa zayaduhum fil af'alil madhmuma amma idan za su yi ayyuka waɗanda ba na yabo ba ba na kirki ba to kuma ku kaurace musu kar ku je wani kar ku hada abun nan da su ya fito ko min mudarati an turmika ka al ghurbatu fi baladin ma yana daga cikin lallashi duk radda ka samu garinka a wani ka samu kanka a wani gari na daban ka je bakunta fatajidu anna khalaika ahali, hawa, adatihim ala ghairi ma ta'rifu sai ka same su al'adunsu da halayensu ba irin yadda ka sani ba sai kai kuma ka sauko ƙasa wa tatruka min mimma kunta ta'rif sai ka kyale abu da yawa daga cikin wanda ka sani wa ta'khudha bima ya'rifuna kai aiki da abin da su suka sani fa inna zalika min husnil mudarati wannan yana daga cikin lallashi misali yanzu bakon da kai yi, ali kai ne kai bako malam ka zo kawai ka ce mashi to yau gashi dai an yi bako kai baka ma san inda bakon nan zai kwana ba da abin nan ɗinsa ba can dai ka samu wani wuri amma babu gado a ciki ko wani abu kawai da ka zo bakon nan kawai ka ce mashi ina ganin kawai ya kamata mu je to amma nan ɗakin ne ba yadda sai ba yadda za a yi wato ka sa gado a ciki yayi karar sai ya ce maka ai ni na fi jin daɗin kwanciya a ƙasa ma ya ce ai in ka daɗe ma kana kwanciya a gado wani lokaci illa ne amma ka gawo sai in miƙe a ƙasa in ji daɗi kana ta tunanin abin da za ka ba shi ya ci da abin nan ba kawai sai ka ga kawai ya ce maka shi yanzu ya faɗi wani abu wanda ya fi sauƙi abin nan bai ce shi wallahi da zai samu wannan ma da shi shi ya fi so saboda ya ma kwana biyu bai ci wannan abin ba ko abin da ka kawo kawai yana gani kawai sai ya tashi ya ce dab Ɗan yau zan more bari gyara zama ya ce na ga zogale ka kawo ai rabo na da ganin zogale ma da ido na ni har na mance misali ba za ka ji cewa wannan bakon ba bakon da zai ɗora ma wahala bane kai ta fama da shi duk abin da ka kawo kawai kaga ya ce maka ai shi dama irin wannan yake so kaga yana ta ci ya ce in fa baka ci sosai ba ni sai fa in cinye in baka dan ni na dade ban ci wannan ba ina marmari ina jin daɗi ya za ka ji wannan bakon amma wannan bako tun daga zuwa ya fara maka sharaɗin shi fa bai cin kaza ya fara gaya ma shi fa kaza kaza fa shi fa in ya ci kaza cikin shi lalace yake shi fa in ya ci kaza ya fara gaya ma wannan sannan wajen kwana ya ce shi fa nan wurin tab a nan wurin shi in dai fa zai ji kaza fa shi kwata kwata ba zai iya bacci ba kaza ya fara ma wannan ka'idan ya zaka yi da shi radda ya taba zuwa sai ya kada cewa zai dawo wannan bane ka gani shi ba wanda bai matsa ma ko gamuwa kai da shi a hanya kana iya kai shi gidanka da ka gamu da shi sai ka ce zo mu tafi gida mu ci abinci kaga saboda me ka san halin shi in ya zo kawai normal ba duk abin da ya samu kawai murna ma zai ta yi amma wanda ka san shi da irin wannan abin nan wannan kicihi shi sai ya yi ta maka zaben abubuwa in baka shirya ba baka kai shi ba bayan da za a yi ka tafi da shi dan ka san in ka je gida sai ka yi wani sabon aiki na daban ko kuma ya ɗora ma wata ɗawainiya daban ya fito ko to wannan yana daga cikin mudarati na eh to kaji ko ehe to ta ce ruwan bai ba to mhm to kaga wannan bakuwa ya za ku ji ba za ku so ta tafi da wuri ba bakon da zai zo ya ce ruwan gidanku bai mai ba ko ku duk wanda kuka kawo ya ce shi bai abin nan bane wani fa in ya zo har ruwan kalan ruwansa ya faɗi a kawo na goran sai ya ce shi bai shan na gora kala kaza dole sai an nemo mai iri na kaga wannan ba korar da ya dawo amurno wala ne ko mutum ya sassauta ma kanshi ya ji sauki abubuwan nan yawancinsu kawai dukan sauki gare su ya danganta kaga yanzu shi cewa waye shi bako ne yanzu wani bakon akwai wani da na taba ji shi in ya tashi tafiya ma shi garinsu ne fa zai je wai sai ya sayi ruwa katan katan ya sa a cikin mota wai shi ruwan garin gaba ɗaya shi in ya sha zai rashin lafiya kuma fa na aka haifai har lafiya ya kawo nan bai mutu ba yana dan karami da ruwa sai da girman shi ne ruwa zai kashe shi in ya ga ruwan na ya kusa kariya ya ce to shi ruwan shi ya kusa kariya dan haka dole ya baro garin saboda ruwan da ya je da shi ya kusa kariya shi to inda ya tafi da ruwan nan sai ya ce shi da ya zo to a kawo ruwa sai ta a sha je mota a dauko mai ruwan shi yana na mota ruwan magani ne ruwa kaga wannan ya za a yi bakunta da shi to don haka ba a yi to shine na ce yanzu kun kun so su dawo to sun a'a ba su ba su ji ta sosai cewa ai wasu baki suka taba yi suka zo wurin su da abincin gidan da ruwan gidan har suka tafi ba su ci ba ba su ci abincin gidan ba su sha ruwan gidan ba in shayi ne ma sai dai su samu to ai ma fiyo watan ma ba jagwalgwalo ba ne ba dai su dai sun sha ba wai za su dafa shayi sai dai su dafa fiyo wata su sa in ya dafu a tukunya su sannan su sha shayi ruwan gidan bai masu su dafa shayi da shi ba ballantana su sha abincin gidan ba su ci ba sai su ta zama da yunwa abincin gidan bai masu ba sai sun je sun nemo daga wani wuri to wannan bakin za so su dawo mutum ya daure ya ci abin da ya samu ya yi haƙuri in ka ci ka ji daɗi sosai ka ci da yawa in baka ji daɗi ba daidai bukata ka ka bari haka nan ka haƙura sai ka abin nan ba sauran kuma dama shi ruwa yana maganin komi in ka ci kaɗan sauran ba sai ka tumfafe da ruwa ba ka cike da ruwa ruwa aiki yake da shi ba ɗan ƙarami ba mhm, sirri shi kuma yana da yawa so in ka ci kaɗan ka ji abincin bai ma ba sai ka tumfafe da ruwa sai ka sha ruwa gora uku ka rufe wurin mhm, ka je ka kwanta kawai shi kenan to mm, ba wani abu ba ne ɗora ma kai ne abin sai ya zama wani lokaci yana yana sa a wahala ina ne saboda haka wadina ne wannan wannan minal minal saboda haka in fatajidu anna khalaiqa ahliha wa adatihim ala ghairi ma ta'rif fatatruka kathira mimma kunta ta'rif kai sai ka ba abin da ka sani da yawa wa ta'khudha bima ya'rifuna kai riko da abin da su suka sani fa inna zalika min husnil mudarati wannan yana daga cikin kyawun lumfashi ai wannan lallashi aka ce fadarihim ma dunta fi darihim wa ardihim ma dunta fi ardihim saboda haka kai masu lallashi ka lallashe su ma dun tafi darihim matukar kana gidansu in ka je gidan mutane to ya zama aikin ka lallashi kakka ce kai kaza baka san kaza ba baka saba da kaza ba wa ardihim fi ma dun tafi ardihim in kana kasar su suma kai lallashi matukar kana kasar su ba a yin abun nan ba wani abu in ka gani amma ko ba daidai bane sai a can in ba kasar ku bane ka lallashe shi shi yafi musamman yanzu ka tafi ko saudiya nan da kake gani in ka je wani wurin wannan irin askar din nan ya ma wani abu ka ce bari ka rama kafin ka ce kwabo ka sha mamaki saboda baka jin abin da za su ce ka yi idan suka damƙe ka aka kai ka wani wuri kafin a gano ka ma kafin ma a san kana wurin sai kai shekaru baka sani ba to me ya kamata ka yi in sun ma wani abu ka ce a ya hakuri kar ka ce kai babban mutum ne kada ka ce wai ai tunda kai babban mutum ne ba wani abu ba isa ma haka na ba ruwansu suna iya su ma abin da sai ka sha mamaki in suka damƙe ka suka kai ka ofishin suka ce a kai ka ofis a wani abu daga can suka sa aka ce a kulle ka a kai ka wurin kulle a za a kulle kai shekaru ba ma san da kai ba tunda ba ƙasar ku bace don haka dole ne wani lokacin ka je ka san wannan kuma mu a nan mu ne muke da wani ɗabi'a su can ba haka suke ba kun ga mu nan yanzu idan forina ya zo sai ya fi ɗan ƙasa daraja to su can ɗan ƙasarsu su ne fas ba kai bako ba kuna maganiya mu ne muke da wannan wautan da rashin hankali yanzu nan nan bature ya zo nan aka ganku kuna faɗa da shi dan sanda ya zo kawai dukkan tsaya za su yi ma ba za su ma ji me haɗa ka ba da shi ka bugi bature za su ce ka bugi bature wallahi duka za su dukan tsaya za su yi ma ba su ji ko shi ke da gaskiya ko kake da za su yi ma duka ne su kai ka can police station su kulle ka kawai su ce ka doki bature san me baturen ne ma ba ba san me ma ba san abin nan ba amma su can in can ne duk abin da suka tarar da dan kasar su suka zo to malam dan kasar su ne priority first su ne first dan kasa first sannan koma wane ne kuma ai mu ma an koya mana citizenship an koya mana duka wannan abu amma turancin kawai za karanta amma ƙarya suke mu ba haka bane namu kuma yanzu ko baka gani ba yanzu idan aka zo yanzu aka ce to yanzu yan kidnappers in suka kama ka kai sai suka kama dan waje wani fi wani aka fi damuwa da shi to dan wajen kasan wani iri ne can kasan darajar shi wani firzina ne daga can a kurkuku yake aka fito da shi kamfanonin su kamar yadda ake daukar nan yan prisoner ana kai su su ma suna yin aiki su ma can kasashen su prisoners ana kai su wannan irin hard labor din to idan aka zo kamfanonin sai su je su debo su a matsayin prisoners ne su kai su wasu kasashe su yi aiki on contract saboda ba za a biya su da tsada ba kaman in an ɗauki individual wanda shi ba prisoner ba ne to sai su samu labor sai a samu cheap labor wajen ayyuka kuma su sun samu abun yi har su gama wannan prisoner abun din nasu sun samu wani income da suka ba kasar su na tax da wani abu saboda sun yi aiki sun samu wani abu sannan kuma lokacin su ya kare sai ne ya zo ya maku sallama lokacin prison din shi ne ya kare zai koma garin su a sakai to nan sai a zo ai mai kyauta a ce bari ai mai bukin. bature ya zo nan ya yi aiki sosai a ɗashi da jami'an Ɗan dan furzina ne wallahi wasu yan furzina ne na ga maku, yan furzina ne na aka kawo su kawai su zo su yi aikin furzina a ƙasar ku to amma furzinan nan ya fi daraja akan kai ɗan ƙasan nan ya ta sosai kan ka duba fakin suna wuce a hanya wani lokaci ko tsaye da sa kai ba su tsaya su ko yan zanne sai su yaka bature ne ya wuce kai ko ka zo su tare kama in ba ya sa'a ba su ce kuma ka. to kaga ta ga wannan ai ba daidai ba ne ya kamata mu san irin waɗannan abubuwa ilmomi ne yana da kyau kowa ya zama yana da daraja a ƙasar shi ya zama ana girmama shi ana ba shi haƙƙin da ya kamata ba a ce a wulakanta baƙin ba ba wulakanta su aka yi ba kuma ba a ce a zalunce su ba a ce a yi masu wani ba amma in ka tafi wata ƙasan malam ko rigima ce aka ɗebo ni na sa akwai ƙasashen da ko laifi mutum ya yi wallahi ba sa yin kokarin da za a yi a kamo shi a tabbatar da ya yi laifin nan kamar aka ce ba ɗan ƙasa ba ne kamar yanzu ka tafi wata ƙasa a sace ma waya idan suka gane baƙo ne wanda ya sace ma wayan nan kamar yadda kake baƙo ina tabbatar ma sai sun gano shi sai an gano shi an mai hukunci amma ga in suka gane ɗan ƙasa ne ya ɗauke ma za a yi taimaka burun burun ne a yi taimaka burun burun har maganan ta lalace saboda ba su son su identify wannan ɗan ƙasan nasu da ya wannan laifin a bayyana shi a san ya laifi wannan mun sani sosai to haka abin yake to so da haka kaga waɗannan su ne hanyar mudarati na haka ka yi in kana wata ƙasa ka bi abin da suke yi gwargwadon hali kakka ce kai dole sai an ma keke da keke wa kullu hadha mashrutun bi Allah yakuna fi ma ta'ati aw tadharu mahdhurush shar'i amma duka wannan fa ana so ne a lura ya zama an tsara su ya zama sharaɗi ne kada abin da kake tunanin nan ko abin da za yi uzurin nan akan shi ya zama abin da ya saba ma shari'a ne wa in kana thamma mahdhurun shar'i ayyana taqdimul amri shar'i ala kulli adatin wa urfin amma idan ka zo ka tara akwai tsari na shari'a akan abu to nan ba a ci a bi al'ada ko a bi ra'ayi to sai a gabatar da ra'ayi na shari'a gabanin wani ra'ayi na al'ada kuma a gabatar da abin da bai saba ma shari'a ba akan abin da ya saba ma shari'a wa hadha wannan kenan wa qad ulima bi tatabbu wal istiqra wannan an san shi an gano wannan ne ta hanyar bibiyan al'amura na tarihi da yadda aka tabbatar anna kulla urfin khalafa shar'a fa innahu naqisun muqtallin wato duk wani urfu wanda za a ce al'ada ce amma ta ci karo da shari'a a fili an gano wannan abin ya saba ma shari'a fa innahu naqisun muktallin to wannan abun nakasashe ne sakwarkwatacce ne ba za a bi shi ba wa hadhihi qa'idatun mataradatun la tuntaqas wannan ka'ida ce wadda tana zagayawa an santa sosai kuma ba a rage ta a haka ya kamata a zaunar da ita ya zama an yi ta yanda ya cancanta a tsare ta duk abin da ya zama na wannan abun ya saba ma shari'a to ko da an ce ai mu al'adar mu haka ne to ba za a kalli al'adar nan ba sai a ce an ana maganar shari'a ba a magana al'ada nan ya kamata a tsaya to ya kamata mu tsaya nan naktafi bi hada a dan diba karatun yana da dan dikka kadan saboda haka sai an lura sosai saboda ya zama littafin ya fara zuwa karshe saboda haka abubuwan kamar yana yana talhisin abubuwan ne amma dai akwai dan dikka kadan muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu na'am subhanakallahumma rabbana mala abubakar da ayyuz ba ba mu ji labari ba ko ba magana ko na'am